madalla masu kallon mu barkamu da dawowa cikin shirin afirka gari ya waye wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja muna fatan dai kuna biye da mu a yau safiyar talata kuna jin inda abubuwan namu suke kasancewa kuma muna fatan dai ana kayatuwa da yadda shirye-shiryen suke zuwa to barkanmu da dawowa barka dai fatima to kamar yadda masu kallo dai suke gani babban bako ya riga da ya shigo wanda za mu shiga ɗaya daga cikin bangaren na shirye-shiryen namu Mhm, kwarai da gaske to masu kallon mu kamar yadda sanarwa ta gabata bakon mu na yau wato saminu ibnu dauda wanda yake masani ne akan hanyoyin kiyaye haɗura wato a ƙasar mu najeriya inda kuma za mu tattauna da shi akan wato yawaitar haɗura da ake samu a najeriya da kuma wato hanyoyin da ya kamata a bi don magance su ina gizo ke sakar tsakanin su masu ababen hawa da gwamnati ko in ce gwamnatoci da kuma wato ita kanta hukumar kiyaye haɗura ɗin ta ƙasa ranka da ɗaya barka da zuwa cikin wannan shiri barkan ku dai masu mm, kallon mu a ranka daɗe a bisa wannan maudu'i da za a iya cewa ya tsaya wa kowa a wuya hukumar mbs ta fi da wata sanarwa a shekarar 2006 inda take bayyana cewa a wannan shekarar kadai an samu yawan haɗura da suka kai dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da sittin da uku a faɗin najeriya inda kuma aka rasa wato rayuka sama da dubu biyar da hamsin da uku a cikin wannan shekara hmm. dubu hamsin dubu biyar da, da wani abu to wannan mace-macen ana ganin na kan wadda haɗuran mota ke haddasawa ya ma shallake yawan wato e, matsalolin tsaro da ake da ake da su a najeriya shin me ke kawo waɗannan yawan haɗura ne a lissafinka so, jama'a salamu alaikum kafin maka mm. bayani ma kaga wannan din a ƙa'idodin da aka faɗa wanda ma fa ake da su a lissafi kenan to akwai wanda ba su lissafi na biyu kuma akwai cututtuka ma da muke da shi wanda yake haɗurkan nan ma shi ma ya zo ya shafe su eh, to kaga akwai abubuwa da yawa da mutane ah, ya kamata su danka akwai wato rashin bin doka mm. rashin bin doka kuma daga sama ne har ƙasa so misali kaga misa ah, wato wasu wuraren za ka ga mutane ga doka tana nan mm. amma mutane ba su bi ka ga mutum yana waya ma yana tuka mota yana kuma gashi ga mutum ya dauko na kayan mota a mota fiye eh, da yadda ya kamata lodi da mm. sauransu mm. kaga an yi lodin mutane fiye da ka'ida mm. kaga lodin kaya da ya fi karfin mota kuma da rashin bin doka to duk yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake da mana haɗuka na biyu kuma wato a cikin kashi ɗari kashi tamanin ma bai fi rashin haƙuri yana ɗaya daga cikin rashin wato abubuwa mm. to za ka ga hanya ba kyau mm. mutum direba ba zai haƙuri ba mm. ko kuma a'a ka zo wajen junction da yake traffic light na nan maimakon ka tsaya ka saurara eh. mutum ba zai hakuri wannan ba ko an samu matsala a kan hanya ko wata mota ko an samu hatsari ko wata mota ta samu matsala haka nan maimakon abu a hankali sai ga wannan ya cuso kai wannan ya cuso kai kwanaki na je kaduna bai kai sati biyu ba hmm. ana gyaran hanya hmm. aka samu haɗarurrukan mota kaga layi biyu ne akwai na dama na zu na tafiya da na hmm, dawowa to rashin haƙuri sai kaga mutane suna barin wannan hannun su kuma wancan hannun akwai inda ma hukuma suna ne sojojin suka hana mutane wani sai zai nuna shi wane ne ko kuma ka ga tawagan gwamna ko minista ko wani abu ya zo ya ce ba zai bi nan ba zai bi wancan hannun akwai lokacin da aka irin wannan aka zo aka gaba da gaba mm. lokaci guda mutane goma sha takwas suka mutu mm. to shi sa ga na ce muku ka rashin hakuri ina ɗaya daga mm. cikin gaggawa gaggawa a aisa ba tare da wani tunani ba sannan akwai kuma eh, wato su kansu hukuma suna iyakacin kokarinsu don ba zai a ce ko ina suna nan ba to rashin bin dokan nan kuma akwai littafi na nan da ake kiran shi code ne wanda mm. yawanci ma an ka tambayi direbobi ma masu ma san shi ba mm. to shi kuma da turanci ake mm. buga shi to ban sani ko nan gaba hukumar taro safety za ta dinga yin shi da hausa saboda akwai direbobin da ba sa jin turanci eh, akwai lokacin su suka fi yawa to ya kamata a ce shi wayannan littafin nan a buga shi da yare daban-daban ba wai sai lalai hausa da yarbanci da ibo a'a akwai fulani akwai mutane ƙwararru wanda za su iya sarrafa shi a yare daban-daban yau za mu iya leƙa cikin littafin da hausa mu ga iya dokokin da za mu iya fiddawa a ciki gwargwadon yadda lokaci ya bamu amma kafin nan ka yadda cewa rashin hanya na haddasa haɗura kenan eh zan ce yana ɗaya daga cikin rashin kyan hanya akwai wuraren da za ga ah, 'yan shekarun nan ne cikin wannan gwamnatin da na sani ta ba da aikace-aikace na gyaran hanya wasu za a yi musu kwaskwari ma wasu ma sababbi ne ya kamata a gina to amma akwai wani kuskure da naga gwamnati ta yi a nan wajen ya kamata ce a ce duk ban sani ba ko wasu wurare inda na fi nake gaya maka akwai wuraren da ya kamata a ce idan ana gyaran hanya wani bako ne bai san kan hanyar ba so ya kamata a ce akwai wani yawa bacin ma alama ya zamanto akwai ambulance akwai wani wurin da ya kamata suna da tsaye saboda ko da hadari zai motar daukar akwai wuri akwai akwai su din amma bai isa ba mm. to akwai su a hanya amma wani wuraren bai isa ba wani in ya faru nan eh, a ce maka kilomita goma ko ashirin mm. kafin a je a sanar da su mm. A ga an samu jinkiri sannan kaga kuma idan an yi hadari akwai wani abu da yake bani mamaki kuma yake bani takaici idan an yi hadari maimakon mutane su tsaya su taimaki wani suka samu hadarin nan sun je sai ga mutum ya dauko handset din shi waya yana bidiyo kaga akwai kwanakin da aka je aka wani abu wai ka dauki mutum gashi a kwance da jini a jikinsa mm, ba za ka taimaka masa ba sai ka dauki bidiyo eh, a eh, handset kana dauka dan ka tura wannan ba mm. daidai ba ne to kaga eh, yana ɗaya cikin matsalolin da muke da shi mm. to amma e ma'aikata duk da dai kace suna iya kokarin su akwai koke-koke da ake yawan magana cewa rashawa ya shiga cikin wannan al'amari ma'aikata rosef vio da sauran masu sa kai na marshal duk suna amfani da irin wannan hanyoyi na cin hanci da rashawa ana kyale ganganci da yawa ana kyale abubuwa rashin bin doka da sauransu wanda wannan yana taka rawa sosai wajen ingiza wato wutar karuwar mace-macen nan wannan magana ka gaskiya ne amma shi shi nasu wanda na san Eh, ogansa na kwata-kwata na safety da na sani hmm. mutum ne wanda yake da wato baya yadda a ce gashi wani ma'aikacin hanya kwarar safety an kama shi da rashawa hmm. baya kyalewa inda har ya sani za a ga akwai wanda akwai balagwibi hmm. to amma ina iyakaci kogansa amma sai an daɗa matsawa a duba irin wayannan abubuwa yawanci za ka same su ne wanda suke irin wannan din ma kai ko cikin gari ma akan samu wanda suke irin wannan abubuwa mm. ballantana wanda suke kauyuka. akwai wanda ya zo yana gaya min kwanaki a hanyar cikin wayannan kauyukan wajen kudancin najeriya da har yawancin najeriya ma mm. za ga suna zaune kawai saboda su ba su da kusa daga cikin gari ba wanda zai duba su mm. suna irin wannan to irin wannan kuma na san akwai akwai monitoring wato kungiya wanda za ka samu wanda za su dinga yawo suna duba irin wayan mm. abubuwan da ake amma mm. ba su isa ba mm. sai an kara yawansu a dinga monitoring wato a dinga bincike akan irin wayannan mutane da suke bata sunan road safety din nan bayan da za akwai su ko a biya din ma akai su to kaga ɗaya daga cikin matsalan ma Najeriya yanzu cin hanci da rashawa abu ne mawuyaci wanda za a ce mutum ɗaya ne zai eh, faɗa a kan shi eh, mm. to mu kalli me ya bambanta road safety da vio ne saboda wani lokaci ma za a ga masu ababen hawa na korafi cewa suna shiga aikin juna mm. menene ya bambanta waɗannan ayyuka to ka gan shi vio da turanci ana su vehicle inspection officer eh, su hurumin su kawai nasu su duba ne cewa motar ko mota ki ta cancanta ta zama tana kan hanya mm. to akwai inda kotu ma ce bai kamata suna kan hanya ba mm. ya kamata ne duk mutumin da ya sai mota ya je ofishin su oh. a duba lafiyar motar nan mm. akwai abin da ake kira ne wato ya za a baka takardar nan ka fito kan hanya sai wasu lokaci za ga ko mutum ya kare doka su fa bai dame su ba su kawai su tabbatar da cewa oho motar dai tana da tana da yawa eh. to ah, wani ma zai wani za ka gama ga biya ma yana yana waya su bai dame su ba bai sa wannan spirit ba su bai eh. ciki bai cikin tsarin su eh. kaga bambanci su kuma a ah, in ka ce kafin mu je rosati in ka ce duba ingancin mota hmm. ya danganci taya su duba taya su duba kana da jack yawa su duba ga roth worth ne eh, su duba cewa motar ka ta tana kan hanya to mm. su za su baka wannan takardar yawa kana da fire extinguisher na kashe gobara inta za a baka wannan to eh. kaga nan ma ai kamar da mutane suka faɗa ne wasu sun shiga aikin wasu mm. amma kaga shi kuma na eh, to na kamar yadda ka faɗa na road safety mm. su tabbatar cewa ka bi ka'idan tuki tuki kana takaddu da sauransu kuma gudun da ya kamata ka yi baka wuce inda ake oh, misali ba da kaman daura eh, mota kayan da ya fi karfinta mm. duk wannan yana aiki ne a eh, eh, hurumin road safety ne mm. wayannan mm. su duba kaga yanzu misali mutum ne aka gan shi ya tsaya sun kama shi baya silbet. Mm-hmm. to kaga shi ne laifi na farko da an tsaye da mutum abinda za a fara tambayan shi ina lasin naka na tuka mota mm. a tabbatar cewa ma yana da izinin wannan mm, to in yana da shi mm. to ya za a yi kana da izinin tuka baka san wannan dokan ba to daga nan kuma sai a fara bincike driver's license nashi nan ya kare ko bai kare ba Na sannan kuma sai a duba takardun mota ya kare ko bai kare ba to shi kuma laifi ne kuma daban-daban kuma duk a najeriya road safety ne kawai take da ke da izinin idan mutum na da laifi hudu biyar ita ce mutum ne nan ita take za ta yanke wa mutum hukuncin mm. abin da zai biya ba sai je kotu ba na duba kaga kamar misala ce ina rosa da haka nan na kama mutum zan duba laifukansa mm. in na ga dama duka laifin nan guda uku ko hudu ko biyar rubuta in na ji tausayinsa rage masa guda biyu akwai kuma inda in yi gangancin ma zan sa a tura shi aje wajen ah, tabi wajen ana wani gwaji ma gwaji yawa akwai kuma inda za ka je ka tura mutum a ofis ka ce to wannan za a kwace mota ajiye ta aje a bashi wato aje a yi mishi wato zan ce hudu bakin na kwana hmm. biyu ko uku kullum sai ya zo san eh, kwarai ana wannan <laughs> yawa an mishi lacca eh. to akwai inda zan za a yi wannan a nuna mishi hotuna da bidiyo kaga irin abin da ke faruwa mm. a yi wannan idan ka kuma ga dama za ka ce to a je a duba kwakwalwarsa sai an tura mm. doctor wannan process ne wanda yake yana tsayi to amma duk mutum da aka tura wannan to amma akwai wata matsala har yanzu alhaji saminu wato <coughs> akwai l wata alama da ke nuna dan koyo mm. shi wannan mai l din nan wani lokaci bai kai ga ya kammala watakila an bashi driving license mm. da zai rika yawo ba shi wannan idan aka kama shi da laifin saba doka wani lokaci za ka ji ana cewa wanda ya buga masa ta baya zai biya shi Hmm. shi ma in ya buga wani wancan din zai biya shi hmm, to yaya wannan al'amari na l din nan ne yake ko dai kowa ya mu ma mu samu l ne kowa ya dora a mota sau kila a su wato kaga shi eh, l wato ana nufin liner kenan mai eh, koyon mota hmm. duk wanda yake koyon mota isa ɗaya a gaba ɗaya a baya kuma duk wanda zai zai tuka mota da l ba zai tuka shi kaɗai ba oh. dole sai da direba wanda ya kware a gefen a gefen shi wanda zai dinga kare shi cewa a'a rage ka kara wuta aka to ka gani mm. idan ba wannan to shi ma wannan fa doka ne shi ma din wanda zai koya mishi ya tabbatar cewa ya san kan doka yana da lasin na tuka mota mm. wanda yake bai kare ba mm. to shi sa in ka ga mutum yana koyon mota to kai da ka iya to sai ka dan saurara mishi ko da yawwa ka dan nisance shi ka nisanci shi ko da kuna zai shiga a wannan faɗan koyo ne ba shi roje a bi shi a hankali <laughs> dan ga yi mashi shigar sauri ka buga kai kake da laifi tunda ka riga ka san dan koyo ne eh, ai kamar mutum ne ya zo gashi nan ka gan shi na zuwa mawakaci ne sai ka ce a ah, ai ba za ka kauce ba eh. ya zo kwara ba sanda <laughs> to ka ga ganganci eh. akwai wani bidiyo da na gani haka nan yana zuwa wani yana zuwa yana ganin shi ma kudi shi bai lura ba da ya dauka kai sai ma mai sanda ya wuce wasa mm. nan ko mutumin nan ya faɗi mm. ya mutu to ba san da aka kare to shi kaga wanda yake daukar <laughs> abun to ina ga tsayawa yi saboda ya taimaki wannan to kaga mai tunani kenan wani ba wani ne ma sai ya ci gaba da dauka wata ga me zai faru ya tura muku gawar ba ya tura to amma idan na iya kiyaye wanda nake bi Mm. to shi ko in ya biyo ni fa ni shine inda wasu da yawa suke <laughs> korafin eh. cewa dokar ba ta yi ba mm. to ai ka gani kamar yadda kai faɗa din shi sa ai idan akwai direba tare da shi ba zai yi zai daga ci a ah, rage tafi a hankali mm. shine zai ba shi ci a ah, ka yayi wa rage ga mutanen kusa so inda yana bin wannan dokar ba tare da wani ah, tsoro ba to bayan za a iya je buga nawa. kuma mm. ai ba ko ba daga fitowar ka ne ka sa l ba za ka hau titi don akwai filin da ake zuwa a oh. koyo a koyi mota za ga an sa wasu eh, itatuwa ko kwalaye ka koya mutum kwane-kwane da sauransu ko kuma koya mutum kuma ka san kwararren direba ba sai wanda iya reverse duk iya mota dan baka iya zuwa baka zama direba ba gaskiya dai hmm. <laughs> kamar ya fi kowanne wahala ya fi kowanne wahala hmm. yanzu akwai direban da zai iya toka mota daga nan ya yi tafiya kilomita ɗaya biyu uku hmm. da rivers akwai su amma ba su da yawa duk direban da duk mutumin da yake tuka mota bai iya rivers ba to da sauran ra'a <laughs> akwai rikici akwai rikici <laughs> amma waɗannan harkokin koyar da mota da bin ka'idoji din ma ana bin su ko yanzu kafin a kai gaba mutum lafiya to ana bin su ba abinsu mm. abin da ya sa na ce ana bin su akwai wanda suna nan ƙwararru kaga misali duk wanda zai koyi mota akwai kamfanonin da suke su zaman koya motoci suke su kan sai sun rijista da mm. road safety kafin mm. a yi masa rajista din nan sai sun cika wasu ka'idodi akwai abubuwan da za sai ka kawo motar sai an duba motocinka duk ka'idodin nan da wasu kuɗi za ka sai kai Mm. sannan su kuma ɗin wanda za su koyar ɗin ma dole su ma ƙwararru ne mm. akwai wanda na sana ga za ga sai kuma an zo an duba ofis naka an tabbatar komi daidai ne sannan za a mm. baka so duk mutumin da zai koyi mota sai ya je wajen wa'annan eh, driving makarantun da suke koyar da mota tabbatar cewa suna cikin wanda road safety suka ba su izini ba kowanne ba idan ba sannan kuma za a koya maka shi zuwa wani lokaci su baka certificate to a lokacin da ake koya maka za su taimaka maka a jiya karbo lanas permit eh. akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na uku to a nan ne din an ka iya suka tabbatar ka iya to nan ne sai su taimaka maka a maka ka je ka bi hanyoyin da za ka karbi lasin akwai na shekara uku akwai na shekara biyar mm. kuma shi lasin din nan hawa hawa ne mm-hmm. akwai private wanda kana moci akwai kuma babba wanda zai duka manyan motoci mm. wanda yake da private kamar misali wanda zai iya kana bai da izini ya tuka trailer oh, da shi lasi din shi daban ne ah. idan ka ce kana da karami kaka wannan ma shi ma laifi ne mm. to wani lokaci kuma manyan motocin nan su ma to wasu kuma za su iya tuka kowane mota amma suna da samun matsala Mm. duk mutumin da yake tuka babban mota kana ji eh. idan ya zo ya ce zai tuka karama sai ga kamar yana ai kakkarya ta zai <laughs> mm. akwai mutumin da na sani shi mm-hmm. tun da yake tuka da ya fara tuka mota ma daina waye saboda ya dauke ta kamar fifi da ya fita babu ya yi hadari sai ma ya daina mm, Allah sarki to kan gani so su kansu ma akwai inda ake zuwa koya musu da sauransu kafin mutum a baka lasin din da sauransu to menene ya bambanta su waɗannan jami'an road safety da kuma yan sa kai na marshal ne ake cikin eh, eh ana kiran su special marshal wanda za ka gan su a kona da ake kira tunci regalia blue haka nan da wani da face cap ya za a gan shi eh, eh. yellow da fari sannan a kona mm. to wannan su sa kai ne wanda yake yana ɗaya daga cikin abinda. kasar amurka ma tana sane da su mm. abu ne mahimmanci wato wannan sa kan kaga ya nuna cewa road safety ba za su iya na abuwa kansu su eh, eh, kaɗai ba so yawanci masu sa kan nan zaman kan suke akwai manyan gwamnati akwai ma'aikatan gwamnati akwai masu zaman kansu so akwai shi kuma ka'idan da za ka bi akwai fom meye dalilin da yasa kake so ka shiga wannan abu mm. ai fom za a baka ka kuma sai kafin ka shiga din ma ai sai an ga takardun ka. Mm. sai ka kawo mota sai ka kawo lasin naka da takardu an duba so akwai lokacin da suke daukar irin wa'annan akwai kuɗaɗen da za ka biya na wannan sa duk saboda ka aikin sa kai yi sa aikin sa kai to ai ai saboda wannan abubuwan nan da ake biya ai ai sa kan wato kai ne zaka taimaka ne mm. so akwai kudaden da za su biya so za ka shiga akwai kuma unit unit shi ma akwai babban su da mataimakan su so kamar yanzu kaga kamar na misali Abuja akwai za ga wasu akwai su a libi wurare daban-daban hmm. to in aka haɗa ka a nan to su ma suna da kamar da ake kira unit coordinator akwai su treasurer secretary to duk su za su zauna kayan an sa ka akwai kudin da suke biya duk wata hmm. a ciki to a cikin wayannan kudaden suke taimakawa gwamnati hmm. kamar yanzu akwai wurin da za su ga cewa wani signboard ne ake so a sa wanda yake gwamnati kila bata sa ba su sai su taimaka su sa ko kuma su je wajen da yake ana yawan wucewa ina abin da ake kira zebra din nan da ake hmm. lika shi hmm. wannan abin da ma yana bani mamaki wasu ma ba san ma da shi ba ko hmm. kuma rashin tunani ne ko kuma rashin tausaya mutum ma ba zai saura ba ai duk mutumin da ya zo wannan wajen ya kamata ka rage gudu eh, duk wanda zai tsallaka ka saurara a kin ga wasu ba a yi to kin ga wayannan kuma sannan su masu aikin sa kan nan su kuma suna da lokacin da za su fito su taimaka da sauransu mm. to su ne su kuma bambancin su daga road safety kaga road safety ai da uniform nasu eh, su biyan su ake eh. mm. su kuwa nan ba a biyan su sa kai suke akwai lokacin da suke mm. kuma sukan yi wasu abubuwa na zuwa makarantu sakandare da na firamare su wayewa da yara kai yawa yara kanana akwai da suke zuwa suke wannan suka sukan taimaka sannan kuma akwai bacin wannan ma sukan duk shekara akwai lokacin za a ga suna zuwa asibiti sai je su ga wani suka haɗarin mota a sai wasu abubuwa kamar ruwa su dai abun mm. masaruhi a mm. taimaka mo'in nan mm. wasu kuma za a iya musu tambaya cewa me yake fara yi aka yi haɗarin da sauransu to sai in aka dawo sai a zo a kiyaye su kuma sukan je su duba wasu abubuwa in aka haɗu da um, yanzu road safety din gaba daya mm, mm. ai akan zauna a yi magana ga abubuwan da muka gani ga abubuwan da mm. muka gani me zai a magance wannan ka gani so duk wani abubuwa ne taimakawa jama'a da ƙasa amma babu karancin wayar da kan al'umma wajen shiga wannan aikin sa kai din aka yi la'akari da karancin ma'aikatan da ke sa ido akan haɗura a najeriya e to kaga wannan zan ce akwai amma ba da yawa ba saboda kaga kullum yawan najeriya karuwa ake motoci karuwa suke hmm. kaga da akwai dokan da aka kawo a lagos da motoci suka yawa wato in nan baka ta fara da 1 akwai ran da za ka tuka in ran baka ta fara da 2 akwai da ina lagos na zauna aka yi wannan idan 1 ne za ka ga litinin laraba da juma'a eh. so don a rage yawan motoci amma daga baya abin bai taimaka ba saboda mene wani sai je sai mota saboda kullun ya fita ko zai kara wata mota zai kara wata mota eh. sai ya samu tu sai ya samu biyu ko ma uku eh, mai bi tashi daban matar shi daban ta yara daban kullum dai eh, sai sun fita kullum dai sai sun fita <laughs> hmm. an tsara ne daga litinin ina jin a lokacin zuwa juma'a asabar da ladi da yake yawanci ba aiki to amma kuma abin bai so ya taimaka ba hmm. to kin ga kuwa akwai matsala kullum motoci karuwa suke akan hanyar gaskiya to yanzu misali idan muka duba shiga aikin wasu da wasu suke kamar bio da road safety za ga har mutane sun kasa bambance wane ne yake da hakkin ya tambayi wannan da wannan shin babu wani training da ake musu ne su ma'aikatan a'a ba su san aikinsu ba ne ko koyaya abin yake ainihin su ma'aikatan a gaskiya ana training nasu mm. to amma wasu kuma sai ga sun wuce gona da iri mm. to ya kamata su ma ma'aikatan gwamnati su zo su wayewar da mutanen kai road safety fa ga aikinsu VIO ga aikinsu wani lokaci za ga police ma ya shiga shiga hurumin da ba na shi ba <laughs> ya kamata shi a police a security kaga misali ya zo ya duba kila baka ɗauki wani mugun abu ba to sai shiga police ma suna shiga hurumin da ba nasu ba mm. kaga yanzu misali in ka zo kan hanya ai akwai yan immigration su zuba za su yi su duba waye dan najeriya ko ba dan najeriya su ba ruwa su ko ka yi overload wannan bai same su ba sai ka sa su zo yi overload duk ba su su ka wuce mm. custom ma nasu daban mm. amma za ka iya samu ma immigration din ya fara tambaya ka license da waye da waye duk ana yi to ai shi maganar ki gaskiya ne mm. to ya kamata a ce su wato kin ga nan ne zan zo mu ce kamar ya kamata da su road safety kin ga akwai eh, organization da ake kira orientation national orientation agency ya kamata su a zo a hada kai da su su dinga wayewa da mutane kai ba wai sai lare kin ga yanzu akwai misali ma wani bai san right din shi ba so ba a yawa ya kamata a dinga hadawa da gidan rediyo da talabijin da sauransu mm. a dinga buga takardu ma dan mutum ya gane mm. right din shi wato a'a ni ne yanzu na gaya maka wani abu misali da wuya ke san wannan ni na san da wannan amma wasu ba za su yadda ba hmm. in police yanzu zo da kai zai ce zai caji jihunka in ni ne zan ci aidaka zan kirawo dan uwan shi yana so ya caji na ni kuma bari in caje shi tukuna in tabbatar ba komai a hannun shi ba ku kafin ya caje ni hmm. a nan zai iya makale abu ya sa maka to dan ya kama ka da laifi wato kin ga wato kun ga wato cin haci da rashawa ya mana katutu mm. ko ina mm. abin ya wuce misali fiye da kake zato daga sama har ƙasa mm. kaga ga misalin barin da kan hanyar mu na tuki sai mun sake halaye mu wallahi sai mun sake halaye mu bai kamata a ce kana tuki mota ka san ka'ida sai ka ga hukuma sannan za ka fara sannan za ka bi akwai wanda na gani za ki ga mutum ya daga gilasin mota ko mace daga gilasin mota yana waya ya sa waya a cinye shi saboda kar a gane saboda kar a gane wasu kuma za ga sun sa abun nan na kunni mm. shi ma ai su ce maka ai ba wayan suke amfani da shi ba shi ma kare doka ne zai ce ma saboda a lokacin ai waka yake sauraron wannan shi ma ka raba hankalinka mm. shi sa alkinga a jihar Lagos ko abinci ba za ka ci a mota ba duk da abin da za ka yi ya ɗauke maka hankali ai ka raba hankalinka sosai ma akwai wanda yana rike da waya sai yana gaya mishi wani ai ba dai ba dai ba ne sai ci a'a ai ba waya yake bane ci a'a dokar road safety ni na sani idan ka rike waya kana amfani da shi ne ai to saboda ka rike ba dalilin rike shi to ba dalilin rike shi sai ga suna gaddama ai kwanakin wasu ma chatin suke akwai masu <laughs> rikewa ma kawai shi ma laifi ne saboda ai bai bari ka rike stiyarin ka da kyau ba ka raba hankalinka wasu matan ko suna tafiya suna kwalliya suna ah. shafa suna <laughs> ai shi ne kaga anan ne ma nake so in ba ma sarti din shawaran ya kamata a dinga wato abin da ake kira sintiri akan titi lungu-lungu anguwa-anguwa wato eh, da turanci ana kiran shi mobile patrol hmm. wani sai ya zo ya garo safety sai ya mazai aji wani lokacin ne zai jawo safety na tabbata hmm. sai da garo safety za ka bi doka hmm. me yasa a girman ka ba za ka abin da ya kamata ba hmm. mu karya doka sannan kuma muna zagin manyan a sama hmm. wani da ya wuce kuma ya sake cire zai ma cire ko yana cikin su ma yana cikin tafiya ma da ya garo sai yana waya din ma zai ce garo sai ce kai shiru zai ajiye waya eh haka ne to yana yawo da wa yake kwara ya kan yana kwaran kansa ne sai ya faru kuma a zo a ce ka ji mutum ya ce maka aka Allah ya ka ya mutum zai abada dai bai ce aka Allah ya ka wato waɗannan matsaloli da kake magana komin yawan jami'ai akan titi ba su iya hana ba za su iya ba zai isa ba mm. sai dai a ƙara to shi na shi ka ganin yan sa kan nan suka zo kuma ni ina so in duk da hakan ma ai najeriya tana da arzikin da za ta ƙara jami'ai akan hanya eh, saboda in ma kuɗin ne da suke samu ai zai iya taimaka musu na yin wasu abubuwa mm. duk da dai gwamnati ba za ta iya biyan musu komai da komai amma za a iya ƙara ma'aikata a ɗauke su a tura su mm. wuri daban-daban kuma da yake ta kanta hukumar ma tana samar da kuɗin shiga tana saman kuɗin shiga mm. ƙwarai daga suna mm. saman kuɗin shiga yanzu yanzu kaga eh, me yasa kake gani wasu jihohin ma kamar Kano kamar misali ma Kaduna da suke da abin kasaliya eh da Karota da Karota kuɗin da suke caji ma ya fi na road safety eh. road safety suna caji ne ba wai dan su nemi kuɗi ba a'a dan mutum ne ladabi hmm. a sani na da wato kudin da ya fi yawa ma a road safety dubu hamsin ne hmm. shi ne wanda ya biyo abin da kira hanya daya one way hanyar hmm. koma aka biyo ta wajen kwanaki wani ya taba biyawa a kaduna aka hatsari to yanzu dan allah da annabi mutum ba wani irin rashin tunani ne zai sa ka biyo hanya da inda ake wani sai jiga yana gadara wani ko shi ya ce shi gyaran hanya ake fa ya kamata ah, a gyaran hanya ake ai shine kin ga anan ne kuma dole ka yi hakuri ka bi inda gyaran hanyar ne yake akwai inda ake sa wani ba ruwan shi ma gyaran hanyar nan da ake yi za kamata a sa samun mutum a dinga hakuri ana bin dokar nan a hankali idan rashin hakurin nan shi ke da wasu matsaloli warai da gaske to mu ɗan leƙa wancan littafin da yake kunshe da ka'idojin tuki wani lokaci ga eh, zane-zanen nan na kan titi ma da yawa mutane ba su sani ba sannan da farko ma idan mutum ya fito zai kunna motarsa da safe akwai abubuwa da ake so ya yi kafin ya shiga motar duka sai ya zama kamar ba a eh, wato kiyaye irin waɗannan abubuwan me ya kamata mutum ya yi da safe idan ya tashi yawanci sun sa abin da ya kamata su yi wasu kuma ba a yi ne eh. ai kamar yanzu da farko ka zo za ka shiga mota kafin ma ka shiga za ka duba tayoyin nan naka ba wanda ta yi ƙasa to na biyu sai ka buɗe bonnet ɗinka ka duba gejin ruwa mm. ka duba injin oya mm. da ruwan birki mm. sau sannan ka tabbatar duk nan dai suna nan sannan kuma ka tada mota ka bata ta yi eh, aiki na minti biyu zuwa uku mm. a lokacin nan duk eh, mani ya riga ya bi injin wani da ya zo kawai da ya tada yana tara ba zai ba da wuta kawai zai shiga tafi mm. to abin da ya kamata mutum ya dinga yi kenan kuma akwai lokacin da za ka kai mota a maka sabis a yi wani sai ki ga ana ta maneji haka nan to sannan kuma shi kamar kaga ga duba akwai tayoyi ai kowane tayoyi akwai lokacin eh, da zai kare da zai kare mm. wance ba a wannan sai ga yawanci sai ce a ah, saboda rashin kuɗi ne to rashin kuɗi shi yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke ci amma sai ka ga mutum bai damu da rashin kuɗi ya fi rashin rai gaba ɗaya da to ka gani to wani tunaninsa eh. daban yake mm. to kaga akwai ka'idan da mutum ya kamata ya bi sannan kuma idan ka fita hanya ka zo junction ka duba hagu ka duba dama wani da ya zo kawai zai sa kai ne wasu din suna sane suke yi wasu kuma rashin zuwa a koya musu motan akwai littafi yana nan da ya kamata mutane suna duba shi ana karanta lokaci-lokaci don ka san inda ya kamata ka bi yanzu da yawa in kika tara direbobi ashirin ki ji wa mutum da kyar za ki samu mutum ɗaya ko biyu wanda suke da wannan littafin to yanzu wata hanya ce yanzu da na jin rosef suka kawo duk wanda zai koyi mota duk wanda ya kai mota in dai sabo ne to fa sai an hada mishi da wannan littafin ya siya ah. to wani hadawa daban to karanta wani abu ne daban mm. karanta wani abu ne daban to tsada ne da littafin ko bai da tsada ni na san dai wanda ya fito kwanan nan sabon da aka dinga sa bai wuce dubu daya da ɗari biyar ba yau to kuma ya fi haka ai kana karantawa ne fa ka kara lafiyar ka ka mm. kara lafiyar mota mm. da kamar sukan bayar kyauta ma na ga ah, maybe da dadewa amma ka ni dai eh. alayyar da na sani da ko lokacin da na fara yin ji jima'a. ina jin ko ɗari bakwai daga nan ya zo kai dubu mm. ɗaya yanzu ya kai dubu ɗaya da ɗari biyar saboda yanayin abubuwan tsada kuma shi littafin ana daɗa inganta shi mm. saboda kaga ai ana ci gaba ne eh, to akwai wasu abubuwan da za a mm. gane ko kuma a gyara titi da sauran yawa dokoki kuma da sauransu mm. su yana daga gasu ana samu wani lokaci ana samu yanzu haka je yaron safety suna nan suna nan suna sai da shi amma mutane ne ba san karanta wasu kuma suna son karantawa kamar yadda kai magana da farko amma kuma harshen ba ilimin shine kuma turanci ne kaga wato yawa to kaga a nan ne kuma ya kamata a ce ita hukumar road safety ta ta fara da mai fassara shi akan yare da aka fi sani kamar da hausa na turanci da ibo sannan daga baya kuma sai a yi su da idan na fulatanci da sauransu mm, kuma duk abu ne za a iya da suka nuri da sansu mm. ai abu ne mai sauki tunda muna da mutanen da za su yi wa'annan abubuwa in a lokaci guda mu ake su duk sai a yi su hmm. za a iya yin su ana karantawa wani ya fi so ma yana zaune ka gaya mishi kaza kaza amma idan aka yi su gaskiya zai taimaka zai taimaka sosai kure da hmm. gaskiya amma ta yaya littafin kake ganin zai isa jama'a a'a ya zama da cewa ita hukumar ta dan samu wani guri a kama a gidajen rediyo ko talabijin tana wayar da kai tana nunawa koko ta dinga shela na cewa a zo a siya koko a zo a gani ta ya zai isa hannun mutane E to kin gani ina jin a nan garin ma akwai suna da gidan rediyo eh, suna da shi suna da eh, shi amma ya ba zai isa ba ya kamata su zazzagaya duk gidajen rediyo da talabijin mm. su dinga samu wani program da za a yi ko minti talatin ko mm. awa daya mm. tunda koma biya za su yi ba zai taka kara kare abu za a iya musu rangwame ba <laughs> eh. saboda wayar da kai ne saboda taimakon mutane ake yi mm. na rage haɗurruka mm. a kan hanya mm. za su iya yin wannan ni akwai abin da nake so ma in zai yi road safety ma su dinga yi wato kin ga za ga mutum babban mutum ne a'a an kama shi ya laifi sai ga an kyale shi ko wani abu to ni cewa ne ma inda hali su sai da za a dinga yi ko su haɗa kafa da wani gidan talabijin su bi titi a tsaya gefe ana ɗaukan bidiyo wanda suke da laifi a nuna fuskar mutum a nuna abin da yake ba tare da ya sani ba a zo a nuna duniya ai wannan zai sa mutum ya ji kunya yanzu an kama ka ka yi laifi ka je kai kawo ko ne amma ka biya ka tafi ka ba za ka je ga iyalinka ko cewa ga abin da ka yi ba eh. to ka in ka kai wannan wallahi zai taimaka hmm. a ce a ah, yanka daidai kai ne na gani fa ko kuma ranki daidai na ga kyan kare doka gashi an nuna talabijin <laughs> to wallahi na kai wannan wallahi mutum zai sai zai dada wallahi za a kiyaye ko kai da ba <laughs> lalle ko zai taimaka <laughs> ina fata suna ji kuma su dauki wannan shawaran kuma ayi ka eh, gani wallahi zai eh. taimaka a rika sa to ta ina za a makara kan titi din za a sa <laughs> abin na'urar ɗauka ba ai da mutumin da zai ɗauki wa yanzu yanzu da ake da handset kana eh. gani mutum na wani amma ba zai samu da ɗauke shi hoto ba za ka muka akwai na za a je a zona junction ne fa haka mm. wannan can da kyamara fa yanzu eh, mita hamsin ɗari za ka iya jawo shi ka ɗauki abin da mutum yake haka ne sosai so za a je a samu kyamara ne a makala mm. amma ya kamata su sa shi a cikin doka don ka wani ya je ce a'a ba a cikin doka yake ba hmm. sai ya kaga sai ya samu matsala to su sa shi a cikin doka ya kai kotu ya nemi diya ya kai kotu ya nemi diya me yasa ba a kama shi a eh. lokacin a tume shi ba amma hmm. idan suka tsara shi suka sa shi a cikin littafi aka kai national assembly aka kai president ko din kamata kai a ce eh an yarda da wannan to wallahi shi ma zai taimaka kwarai da gaske to haka ne to kamar yanzu su jami'an masu karya doka ya kake ganin ya kamata idan kai misali kai da ka san hakkinka kuma mutum ya zo yana tambaya ka abin da ba huruminsa ba har ya zama na cewa an samu cece ce a kara ya kamata a dinga kai su ko ko yaya za a yi da su kamar wato shi wanda eh, ma'aikacin ya zo ya kare doka a'a ya zo kai kamar yanzu a ce ko rossept ya zo yana tambaya ta misali a ce ko taya ko waye abin da dai ba cikin fannin aikinsa ba ni kuma na fito na nuna masa cewa a ai ba hurumin ka bane ka tambaye ni kaza da kaza to ka san akan samu sa'in sa a guraren irin wannan wani sa'in ma har zaka ga inda yan sanda a gurin a titin har sukan shigo su shiga cikin kes din ya kake ganin kara zaka kai hukumar cewa wane ya ci zarafi na kaza da kaza bayan kuma ba aikinsa ya shiga ba ko ya eh to in ka tabbatar ba aikinsa ba mm. kana da ikon ka kai shi kara mm. amma shi sa ke to ai shi to ai to ai kin ga kuma inda muka zo maganan wato cin hancin da rashawan mm. kenan ba ga alkalin ba ba ga joji din ba ba ga lauyoyin ba ina ɗaya daga cikin matsalar da muke da shi a najeriya ƙwarai ana yin abu ne ba tsoron allah sai fa mun ji tsoron Allah mun ko mun daya kan gaskiya gaskiya gaskiya ce wanda ya mm. laifi hukunta shi mm. wani lokaci zai ga su jami'an hukuma ko kuma manyan mutane wani ma sai ga ai to bari ma ai ku tabo ma inda za ki ga soja police Suma suna kare doka akwai wanda na taba tambayin shi police ranka dai ba ka sa seatbelt ba sai ce ai ai shi yana aiki na emergency ya zo ba zai bai da lokacin nica na ce masa da wasa na yi mishi ba sai na ce masa idan hadarin mota ya zo zai gaya maka za ka sani zai gaya maka mm, in ya faru zai maka da dama ai ya kamata ku nuna ba example akwai wanda na je na tsaya na ga yana wani abu irin special machine suna patrol sai wani air force ya zo wuce ba wanda ya tsaye da shi ya zo na biyu ba wanda ya tsaye da shi sai na uku ya tsaye da shi ina waya mun ba seat belt sai ce ranka daɗe ka kana karya doka gashi baka sa seat belt ba ga kuma gashi kuma kana waya kuma kamata yi ni da kai mu dinga bin dokan nan saboda yanda mu ne za mu nuna na baya da mu saboda abin ne in zai faru ba zai gaya amma da yake ofisa ne ina jin jan wuya ne da ce oh. mashi komai sai aje wayan nan sai ce sai ce ka yi haƙuri sai sa seatbelt shikenan sai cikin sai ya wuce a yawanci manyan wani suke sun san ya kamata mm. suna yin abin su amma ai tsagaren wato wanda suke ai zage-zage za a yi zage-zage suke ai ofisa ya san mm. mutuncin kansa mm. saboda shi a lokacin da ke mishi magana bai san bai san ko wani yana daukan hoto ko wani ba ofisa wanda ya san yawa eh, ya san eh, eh. mutuncin kansa ba zai abin da bai kamata ba an fi fara samu tsagera da irin mai yake cewa irin su wanda su ba ofisa ba su ne ma matsalolin aka samu matsalolin alai saminu mun koro wannan bayanan ya mm. tabbata kuma al'umma suna biye da mu suna karuwa kwarai da gaske a ciki amma lokacin ya mana halinsa mm. sai dai za mu so wannan mu ɗauke shi watakila ko cikin shekara ɗaya za mu iya kare. <laughs> lallai ƙare eh, akai akai ai sai a fi shekara shekaru ma ana yi wannan abu da ba zai kare ba yawwa so abubuwa ne da ne aka taba daga ciki eh, yawa to muna godiya kwarai da wannan lokaci da ka bamu mm. za mu kuma sake duba wani lokaci da ba mu shiga hurumin ka sosai ba ka zo don sake mana bitan wasu daga cikin bangarori insha Allah zan zo amma kafin mu gama ina so in ba mutane ah, shawara eh, akan lokacin ne ya ya cika to a dai eh, dinga hakuri a ciki saboda shi hatsari zai eh, faru ba zai kai maka ba in ya faru kuma zai maka nadama ba da fatan Allah ya sa da mu to masu kallon mu muna fatan dai kuna biyo da mu kun da ji inda tattaunawar tamu ta kasance wanda ta zo muku kai tsaye daga nan kaftan TV Hausa kuma muna fatan an kayatu da yanda shirin ya zo kuma duka duka anan zamu karkare shirin a madadin ne fatima abdullahi nuhu da kuma abokin aiki umar muhammad gombe a kuma madadin shi bakon namu na yau wato saminu ibnu dauda wanda yake masani kan harkokin tuki da kuma kiyaye hadura a najeriya da kuma ita wannan hukuma ta wato captain tv hausa ni naku nake cewa mu lafiya kasance abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV